ai ku ba ku san abin da ke faruwa ba kuna nan ne a can ƙasa ana shirye-shiryen fara buga World Cup. A stadium da gidan Alhaji Dukku a wato tsakanin Onitsha da London. Shamsi! Damati? Zuwa zo kai zo mana! Me ka fi da ka ne? Wallahi ni ma da kika gan shi haka na gan shi. Ko abu na. Na gani. Na gani na ce. in ka sake na kama ka gidan nan sai na ci mutuncin ka daban kai kana gidan nan ne sati na biyu da yawa awula kai ah. kar ka sake kar ka sake kira suna ah! kar ka sake kira suna matata